ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله مقامات الهريري بسم الله الرحمن الرحيم ثم اطلق لا يزيد النصر sannan dai sun kuyar da kai a tsaraka ya sun kuyar da kai baya kewaye ido baya iya baya wakita idanuwa mai wakitawa wala yuhiru lafzan sannan baya bayar da jawabi baya mayar da jawabi hatta kunna kada ablasatu kashiya an muka ce ainihin tsoron Allah ya sa ya yi gum tsoron Allah ya shurantar da shi au akarasatu gashiya ko kuma suma ya bebantar da shi suma suma kana raso sanan sai sun kuyar da kashi wa sa'ada da amfasa ya daga numfashi sama ya daga numfashi sama wa qala uqsimu bis sama'i zatil abrad shi ina rantsuwa da sama ma'abocin hanyoyin taurari ma'abocin manzilolin taurari wal ard zatil fijaj ina rantsuwa da ƙasa ma'abocin ainihin tituna hanyoyi wal ma'u sajaj wal ma'u sajaj da ruwa mai yawan zuba hmm. was sirajul wahad da bujulla mai yawan haske wal bahr al hajja da teku mai ambaliya teku mai ambaliya mai sauti yana sautin ambaliya wal hawa'il ajaj da kura mai watsuwa ajaj mara shadda mai watsuwa shi kuma mai shadda din mai sautin ambaliya ajaj na innaha liman aymanil uwas innaha lamin aymanil uwas lalle yana daga cikin mafi mafi albarkan tsari wannan yana daga cikin mafi albarkan tsari shi wannan wannan abin da zan baku na na ainihin wurin ko zikiri wa agna ankum lillabisil quwwat wannan ya fi wadatar da ku daga wanda ya sanya hulan kwano wanda ya sanya hulan kwano wanda zai kare shi daga sara wannan ya fi amintar da ku fiye da mai sanya hulan kwano man darasaha inda tisamil falak duk wanda ya karance ta wajen wajen ainihin bayyana bayyanan safiya sai mutum ya karance ta wajen bayyanan ainihin safiya shi ne ce murmushi مرغوش صافي بيان صافي جينا لم يشفق من خطب الى شفق فزي يجي طوروبا الى الشفق فزي يجي طوروبا نون بابا الامر يمي من خطب الى الى الشفق من من خطب الى الدرغور بابا الامر فزي يجي طوروبا بابا الامر يبقى هسوا على عينك شفق تنتظر دري تنتظر ومن ناجى بها دليعة الغسق ثم اللي كان الإذا a lokacin kullowar ainihin duhu amina lailatahu min as-sarq zai amina mina as-sarq zai samu aminci daga sata a wannan daren barawo ba zai mai sata ba kala yace ɗan talakanna ma yace sai muka sai muka karbe ta a wajen shi muka yi talqinin ta muka karbe ta a wajen shi muka hada shi na ha. har muka kware akan kanta? nan wata ha. muka yi ta karatunta muna ta tadarus likaila na saha domin kada mu manta da ita sai su masirna masir na sun ma tarasa la yudiru lahzan sannan sai ya sunkuyar da kai baya wulkita idanuwa kawai gina shi ya tsaya gum a waje daya wala yudiru lahzan baya bai da lafazi hatta kunna har muka ce da ablakatu kashiya muka ce tsoron Allah ya shirintar da shi au akhrasatu Bashiya. kuma suma ya bebantar da shi Tun thumma atna ar'asahu sannan sai sun kuyar da kansa wasa'ada amfaka ya daga numfashin shi sama wa qala yace usmu bis sama'i zatil abrar ina rantsuwa da sama ma ma'abocin manzilan taurari wal ardi zatil fijaj da kuma ƙasa ma'abocin tituna wal ma'i sajaj da kuma ruwa mai yawan zuba والسراج الوهاب تفتلا بيوم هزكي والبار الأجاج تتيكو من صوت أمبالية والهوائل وأجاج بحر الأجاج أجاج والبار الأجاج أجاج هو أجاج أجاج أجاج شنو wannan ajaj wannan ajaj شدة أنا ما نشد فأنا إيه بشدة إيه ما شدة أكمل لكن يكون بيوم أمبا بيخلق أمبا ليا والهواء العجاج يكون إسكا أنا لكو بيكورا إسكا بيوم كورا إنها لمن أيمن الأول لا لا في البركة الأري وانا ينعرف البركة الأري wa azna ankum bil labis al khuwal wannan ya fi wadatar da ku daga sanya ainihin hulan kwano man darasaha inda tisal al falaq duk wanda ya karance ta a wajen bayanan wayewar gari bayanan falaki lam lam yishka min khadabin ila ila shafaq ba zai ji tsoron wani babban al'amari ba har zuwa ainihin bullowar shafaki nan wa man naja biha wa man naja biha dali addal kasar duk wanda ya gana da ita safiyan abin da ka lokacin kullowa ainihin duhu duhun dare amina mai lanta ko mina amina mina sarki zai samu aminci daga sata wato tsawon daren shi qala fatalaqannaha ita zai muka yi tilgiri to muka karbe ta a wajen shi hatta atqannaha har ya zama to mun goge muna ta karanta har muka iya fatadarasnaha muna ta ainihin dirasa wannan ya karanta ya ba wannan wannan ya karanta har muka iya muka yi da dawo don kada mu manta kulan kwano kwalkwali wanda ake zawa kai eh. shi da kwalkwali na? eh zai ba da ma'ana duk ma'anarsa daya jaliya kuma in sautin ambaliya sautin ambaliya da iska al'adar mai kura iska mai tashin kura eh, a jaji mai sauti mutum mai sauti wanda an lawo usajen ba ishkiro a fara'aitowar narar lati ruru Eh, eh, eh, wancan hamza ne na'am wannan aini ha sun kuyar da kai sun kuye na'am daliya yana magana kan ilimi hmm. cewa ilimi wato ba wai ba falsafar zuma bane mai saukin haɗiya lakin junatil hanzal muta irin shi kuna ne na na shanu wanda ke mai ɗarkan bai kuma wata fakurin wata dabburin wata sabburin wata dabburin wata kashufin ya ce ilimi kibiya baya iya kaso shi sannan shahu baya iya farauto shi kuma ba a bugo shi da harbin sanda hmm. sai dai da tarku tarkuna na ainihin hankula da himma mai zartaccen manufa da shi ake farauto shi hmm. shi ne fara kawo fara kawo abuwa daga cin abin da ake yi daga cin abin da ake yana so a samu ilimi akwai wata fakuri da tunani Wanda bayan malam ya karanta da kai sai ka yi ta tunani wata zakuri duk da tunani wata sabburin da kuma kallafa wa kai hakuri saboda da sai ɗalibi ya kallafa wa kai hakuri a wajen malami kafin yi karatu wata Kai idan ɗalibi mai mai fushi ne da yawa malam ya dan bai faɗa kawai zai yi karatu a gane ku wata darure da kuma cutuwa sai ya zama ya cutu yana zuwa wannan bakin karatu ya cutu kai ko zama da kake yi in kun kuna da yawa malam ya karanta mu wannan ya karanta mu wannan kai ta kotsawa kai karatu ko wannan ka cutu mm. ko ɗalibi yana nan yana jira zai daɗe yana jira ya kosa malami zai karatu ko wannan jira shi kanshi azaba ne yana karantar da mutum hakuri hmm. kamar zaman zaure haka yake in ka zauna a zaure kana a karanta mu wannan kana jira a karanta mu wancan kana jira har sai an zagayo zuwa gare ka to wannan inda mutum yana yawan zuwa ba zai san sanda zai samu tarbiyya na hakuri a zuciyar shi ba wanda bai samu zuwa ba daga ya ka karanta mu wani bai ruka da bin kawai lissafi kuma ko ba lokacin shi a gare yana ganin amma wannan aka gada ya zo na zo da gudu ina so shi ma ya ce da ba yanzu ka zo ba ga kuma wani ga mutane goma gaban ka a gari e wani zai shaɗa eh. a gani idan idan idan za ka da wani malamin mai ne kai baka san layi ake malami ba kaje kaca kuma kai a matsayin matakin kana da shugabanci ma wani waje a wani waje kai ke faɗa a ji amma ga yau malam ya ma kaje kaca ya mai da kai karamin yaro sai ga wani hankali ya kai to karatun dole ne su iya da yake da ilimi kawai yana kan abin da kawai lana dama karatu to duk irin wannan yana faruwa ga ɗalibin ilimi eh wa fi sanan kuma ga taqashshuf shi ne kaza kaza daga ɗalibin ilimi ba shi da kuɗin biyan kaya ka kayan yayi da tubin kudin wankewa daga kayan zai yayi da gashi nan shi da takashu daga shi yayi kaza kaza ba irin dalibai na da duk dalibai nan da dalibai masha Allah <laughs> shi ga irin irin kamar dalibai kamar almajirai da zai tasu Qur'ani ya ga su ke jawo misali na wannan daga mutum yayi kaza kaza sannan mu bi wata ma da kuma da kuma cin dan da gwada shi dan da gwada ko ɗan kanzo ko dan da ku sai ana rage ɗan kaɗan za a bashi ya ci dan abin da aka ɗan rage a kwallo za a ci ko ɗan kanzo ko dan da gwada dan san mai to sai dalibi ya zama to shi ma yana jin yunwa dan abin da aka ɗan samu kaɗan zai a za a dan bashi an gari sai za mu yi cewa ana yin sai karatu karatu a ba abin nan amma larabawa ya shan larabawa da sauran haka suna ɗaukar nauyin karatu mutane sun ciyar da kai ba ɗan da gwada kuma ba za ka ci abinci mai kyau sa'annan kuma ga albashi sai eh, ya ɗan baka ɗan dubu hamsin a ce ka yi haƙuri ka yi maniji ta Allah eh in ka duba albashi na da ake ba 'yan saudiya ka canza shi daga ainihin daga ainihin wannan riyal din nan zuwa kudin Najeriya zai kai dubu hamsin ko biyar haka yanzu sanar da wani suke to ga gashi kuma ka ci ka sha kai komai ka ci abinci mai kyau sai za ka za ka ɗalib ɗalibai suka dawo na duk su bambatu to kullum mutum zai sha madara yadda ya ga dama ya sha yogurt ya sha juice ya sha ilabi ya sha kaza ya sha apple to wannan kayan wasa ne wa'annan eh za ka karatu ya ce amma gani za ka ɗauka kamar wani minista to ya dawo nan zai ga da ƙyar in ya ci abinci in ma ya girki da wuya zai sa nama yake wallahi mu a can wajen kullum zai mutu nama kullum kifi ma wanda ke shafi wasa ne zai ga mutum ya tafan batu ga sai ka hakuri wani wani da ya zo wala bai hakuri ba sai da ya bar Kaduna ya koma Abuja daga Abuja bai kara dawowa ba to ba zai iya hakuri da rayuwar Najeriya ba yana ɗalibi yadda kullum sai azumi nama manya-manya ko za ka su su larabawa suna son ɗalibai sai ka ɗalibi ne wani kawai zai zai kawo nama ne sai ka zuwa mai maka ce ɗin ka ya cika da zama wajen zan sa nama <laughs> kowa yana so da ya samu lada a tare da kai wallahi ko malam ba ma saudiya ba hannun da ba kana ganin zira talakawa to bilal ɗalibin ilimi ba sa wasa da shi sun sun ga wannan karatu yake zan tsaya su kula da shi ya yi karatu da kyau amma nan wajen waye da waye damu da kai hasada ma ke da kana jin haushin kare ma yanzu mu karanta da shi nan gaba ya ce mana haram ya ce mun ce da ya ce haram muke ci daga shi su masu kuɗin wasu kamar suna ma jin haushin kare eh sun waye can suna so su samu lada da kai ne za ga balarabe ga shi nan ma wani sigari yake sha amma bai yana in yi ɗaliban ilimi yadda yake jira masu ba kaɗan ba ne na ce ɗalibi min daga najeriya ai za ka ya tsaya sosai ya ma hidima ya kashe ma kaza ya kashe ma kaza wannan shi a shi ne muka rasa da mun samu wannan a ƙasar mu da ilimi ya ci gaba kowane da kuɗi yana tunanin ina ɗaliban ilimin suke bayan fa ana biyan ku ba a can ana biyan kuɗi a can a can da albashi da kuma abinci isasshe sannan kuma ana muku shi ma ka ga wani ya kawo kuɗi ka ba sai in zaka dawo garin ku akwai zai ce da Allah yana so ya dauki nauyin ka da Allah ya dauki nauyin biyan kudin jirgi da su abubuwa to sai mutum ya zo nan da ƙyar zai sai tashi da dubu ishirin a ya karanta gaba ɗaya da digiri din shi sai a bashi dubu ishirin shi ma dubu ishirin da yar wuri mai kyau ke eh in ka samu ka samu wuri mai kyau in bai da kyau dubu sha biyu dubu goma a ga dole ne mutum ya tabbaci Eh, a wani masu yi wani irin wannan ya sha tambaya wani ke yi malam ta waya yana tambayar su malam mutum na da kaza yanzu nawa zai bayar kaza kaza ne ta ba tambayi kan zakka amma kuma zaka ga ya tambayi ya tambayi zakka kuma daga nan kawai za ka ji irin wannan na faruwa tambayoyin zakka rawa suna yi suna yi ta sha karanin ka kai za ka bukata zaka waye ya zai malami ya buƙaci zaka ko wani ɗalibi ilimi sai kuma malami ya tambaye shi zakka fatawar zaka ya bayar shi ta wannan ta abu huraira ya ce wallahi ya ce wa ma hazal labar min ahli haram fi ahli zufa ana haku biya ya ce to manzo Allah ya ce je kira ahli zufa to zuwa ba su nono ya ce wannan nono da annabi ya bayani ba ba su kamata abu ne ya kamata ya ba ce amma ba makawa sai dai kai da'a ga Allah da manzon ba yanda ka iya eh na'am eh, wa tawassulin wa tawassulin wa tawassulin wa ta'arrubin wa tagarrubin wa tahajjudi na'am wa tawassulin sannan kuma ga wato fadanci in kana so malamin kula da kai kamar fadanci wa tawassulin da kuma kokarin saduwa da shi kokarin saduwa zuwa ga shi wa tahawulin da kuma ainihin yawo daga nan zuwa nan sai ka yi ta yawo wajen neman ilimi a gani da yawo wajen neman ilimi da zarrabe da bakunci da tafarruji da eh, bakunci da kuma kaɗaituwa mutum ya kaɗaike yana nazari sai ka ware kanka kayi nazarin karatun da aka baka hmm. wata hajjudi ka kuma ta hajjudi ka ƙi da wato kai ta ta hajjudi da sayar bukari kana ta hajjudi da qur'ani kana so ka haddace kana so ka san tafsirin shi kowa na bacci ka kana sa nazari shi da tahajjud tahajjud na karatu na nazari وراء وخر النحل الشور الشهادي ووراء شوك النخل نيل البرج وراء وخر النحل وابايا سارا ننبر كل الزمع أقول شور الشهادي أقول ديبا ديبا فرصة الزمع تتجع فرصة الزمع أبايا سارا ننبر كل الزمع أقول ديبا فرصة الزمع Ikan azuk di mana perasaan azuk hotel yang biasa cari kah? to wannan tsarin kare sa kan zuciya kuma a bayan tsayan nan na na ikin dabino akwai akwai ɗiban akwai samun dumbuji hmm. a bayan tsayan ikin dabino akwai samun dumbuji kenan yana gaga ya kamanta samun ilimi da sukan tsayan dabino hmm. in za ka nemi ilimi to sai tsayan dabino na su wato sai ma'ana sai ka fuskanci tarnaki da yawa wajen neman ilimi ga yunwa ga damuwa malam ya ma faɗa ga abubuwa da dama mai da hankali ka tashi amma an kai hakuri ne kenan ga talauci eh, wata fakurin da tunani wata dabbure da tunani wata sabbure da kuma kallafa wa kai hakuri wata darure eh kai ba mai hakuri bane amma anan sai ka kallafa wa kanka shine takalluf kai takallufi da hakuri wata darure da kuma da kuma cutuwa ka cutu wata kashufi da kaza kaza wata ma'adudi sannan da kuma da kuma cin nan da gwada ku Wata wasuli da ci ga mallam wasuli da kuma saduwa zuwa gare shi hawuli da kuma juyawa daga wannan hali zuwa wannan hali Wata farudi da bakunci wata farudi da kadaici wata haji. da kuma wato hana ido bacci saboda nazari fa a wakhrin nahli a bayan suka a bayan saran nan na farasa zuma shauri shahadi akwai fitar da ainihin farasa zuma wara a shaukin nakhli eh, wato a bayan kayan nan na na ike dabino urdi akwai samun dumbuje hmm. in kai za kwashi dumbuje na eh, ana ta ce karatun da muke yaƙi da jahilci kuma kuma haka ne kai yaƙi da jahilci kai kai shi eh usuri ya ce wai a garin makabi da ido shi ne sarki duk garin makabi ne sai a samu mai ido sai a baki bai karamin ilimi zaka shi ne shekul islam ibn taymiya الصوفة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثاني ما للدلالة على النوع نبي المعرفة والتمع نوع نبي أبدا أكأجي للدلالة على الغائب هنا المخاطب yau abin da aka دلوني nan dilala هو كم akan mukhadar lafuzza biyar ne aka sanya su a haka المخاطب نا ابو جي مغانا المذكر المفرد إيه، المخاطب المذكر المفرد وانت tazarta al-mukadaba na mukadaba ce abokiyar magana mace kuma ita makadaiciya wa antuma lil mukhatab antuma kuma na mukadab ne al-musanna muzakkara musanna wanda yake muzakkar musanna muzakkaran kana aw muhannasan musanna namiji ne ko mace wa antum li dhukur eh shi antum ga jam'i dhukur eh sana abinda malaman nawa ba sa kawowa jam'u dhukur ko kuma taron mata tare da namiji guda ɗaya a cikin su kana zama mata miliyan namiji ɗaya a cikin su za a amfani da an tumbe namiji guda ɗaya yarin jaya dukan su gaba ɗaya kamar wawul jama'a ana amfani da shi ga jama'an maza domin mata duk yawan su akwai akwai maza ko ko kaɗan ne a cikin amfani da wawul jama'a shi za Allah ke cewa ya ayyu allazina amanu to na cewa allazina amanu maza ne ba mata da mata a ciki eh wa an tunna li jam'il inas shi kuma tunna ga jam'in mata al mukhatabat wanda ake magana da su annahu salis mawudi al dilala al rawa'i akwai abin da aka sanya daga cikin maarifa. akwai wanda aka sanya shi dan nuni akan ga'i kamsus alfaz shi lafuzza ne guda biyar shi ma huwa huwa al ga'ib al muzakkar al-mu'annasa al-mufrada? المفردة kuma na الغائب هما al-ga'i مطلقا wato namiji ko mace shine mutlakan kakkai wato kaci ba kaidi sai ƙara fassarawa muzakkaran kana au muannasan muzakkar ne ko muannas wa hum bi jam'i dhukur al-ghaibin ga jam'i na maza wanda suke gaibi wa kunna bi jam'i al-inas al-ghaibat wa taqaddama hadha al-bayan fi ba'd al-fa'il wa hiya wa fi ba'd al-mubtada wa khabara wannan bayani ya gabata a cikin bincike na fa'il da kuma bincike na mutane da kabar ba sani ibn al-ma'arifa al'alam akwai sunan yanka sunan yanka ayyan eh, shi ne shine abin da yake nuni akan ayyanan ne ba tare da bukatuwa zuwa ga qarina ba qarina ta takallum ba shi baya bukatar qarina na takallum kuma a ce an sa wani alama wanda zai gada cewa wannan a wannan qarina ne na na magana ko qarina na abokin magana ko wani su wani wa'ani yanzu ɗalibi na ce yanzu na ce ɗalibi yanzu na ina ce ɗalibi yanzu kowa zai zo amma na ce abdulmumin yanzu yaya an ce sunan ka linzaminka sunan yanka ne ana ce allomi ba mai zuwa sai shi aka ce nasiru yanzu ba mai zuwa sai shi an gani arama ya zo ba mai zuwa sai shi na suna arama ne ba ina mun dari arama ne usman mala usman ya zo ba ka aka ce malam usman yau shi kadai zai zo na sai da kuma ibn taymiya ya zo ana cewa malam usman to kawai shi zaka zaka ka kamar kamar linzami ne kamar an janyo shi ne ya waiwayo shi ne alam sunan yanka shi sunan yanka baya bukatar a sa mai wani alama kawai in dai sunan yanka ne ya zama arifa shikenan baya bukatar a sa mai alif da ko a sa mai wani ضميري ده تكلم هو ضميري ده كلام هو ضميري ده كوي سونا كو سونا ني ان سونا متي يذهب يا زو سونا يذهب الى راس كمان يزيد ازونا وين بين مضارب يزيد تجري ايه نا زاد يزيد زياده يزيد بايك دوزو نيان كرافت duk abin da aka samu mutum aka ce shi ne sunan shi na yanka to shi kenan ya zama sunan shi kamar iza waka ke iza waka zonan shi nau'i biyu ne muzakkar na muhammad wa ibrahim akwai muzakkar misalin muhammad an sunan yanka ne ko ibrahim sannan akwai jabal kaga jabal asalin shi dutse ne amma ya zama sunan yanka na wani مؤنث ناو فاطمة زينب ومكة وين مؤنث شاطمي شوف kauye haka ana tunatar da yan yau za a koma karatu na fadarawa insha Allah karatun badala da mana yin ranar talata insha Allah yau za a soma za a koma saboda wasu kudurori da suka saka a bina za a koma yau insha Allah ya ba da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت